Tun bayan ɓallar annobar coronavirus masana tattalin arziki suka fara nuna fargaba akan illolin da annobar za ta yi ga tattalin arzikin ƙasashen duniya musamman masu tasowa kamar Najeriya. Alƙalman ƙididdiga a Najeriya sun nuna cewa da yawa a cikin 'yan ƙasar na ta rasa aikin su saboda yadda mutane da kamfanoni ke fuskantar matsaloli ta fuskar tattalin arziki da kuɗaɗen shiga sakamakon gagarumin tasirin annobar virus, Ko menene mafita baya ga kiraye-kirayen da ƙungiyoyin ƙwadago masana tattalin arziki suka yi a kan a haɗa gwiwa da al'umma domin kawo mafita ga matsalolin da ake fuskanta ga fitaccen ɗan kasuwa kuma ɗan jarida manga da sha'aibu da bayani. mafita samar da aikin yi a najeriya dai da ma afirka baki ɗaya, wato shine na ɗaya dai karfafa su masu ƙananan masana'antu domin su rinka ɗaukar ma'aikata da aikin zai zagaya abu na biyu shine to karfafa sha'anin aikin gona aikin gona yana da tasiri tattalin arzikin al'umma idan aka samar wato kayan aikin gona tallafi na kuɗi da kuma kayayyaki na aikin gona zamani saita ma al'umma yadda za a yi aikin gona to matasa za su dukufa a wannan aikin su jingina duka mafi yawan sana'o'i wannan zai haɓaka tattalin Dan majalisar wakilai mai wakiltar mazaɓar Yamal Tidiba na jihar Gombe a tarayyar Najeriya Dr. Abubakar Yunus Ahmad ya bayyana mafita ga matsalolin da suka shafi ayyukan yi da cewa. Gobe dole fa mu ɗauka cewa zamani ya zo kuma Allah ya turo ta Allah shi kaɗai ya san me yake nufi da ita. Kuma ba ma samar da guraben aiki ko kuma aikin yi ba yake wa barazana kaɗai ba. Don abin nan ya shafi kowa da kowa ne. Ga coronavirus ta zo ta addabi gwamnatin akwai cikas. Let's now think outside the box sannan wa'annan kamfanonin da ake magana maimakon ka je su ɗauke ka aiki ka diba me za ka yi ka taimaka a kamfanin a wannan halin covid da shi corona ba sai ka caje su kuɗi duk irin wa'annan in muna yi maimakon kai a ɗauke ka aiki sai zama kai ne ma za ka dauki wani aiki a wani bangare kuwa ministan shari'a kuma Antony janar na tarayyar najeriya abubakar malami ya yi bayani akan lamarin to babban mafita dai shine matakan da ɗauka. Farko ita gwamnatin tarayya mataki na ba da tallafi da ganin cewa an samar da ayyukan yi ta yi kyakkyawan tanadi ta huskar abin da ya danganci tsare-tsaren aiki a kuɗaɗe waɗanda za su taimaka ma mutane tsayuwa a kansu da kuma abubuwa makamantansu. so abu mafi ala dai shine an fahimci cewa akwai damuwa wadda ta danganci bukata ta tallafa mutane domin su samu ayyukan yi bisa la'akari da wannan damuwar gwamnati ta amince cewa ta zo da tsare-tsare waɗanda za su taimaka musu. Alƙalman ƙididdiga a Najeriya dai sun yi nuni da cewa tun bayan bullar annobar coronavirus kaso arba'in cikin ɗari na iyalan da aka yi magana da su kusan dubu biyu suka rasa ayyukan yi inda ƙungiyoyin kwadago suka yi ta ƙorafi akan yadda shugabanni suka fara siyasantar da ayyukan farfaɗo da tattalin arziki ta hanyar nuna san kai bayan fara buɗe zirga-zirga ofisoshi. A ƙasashen duniya kuwa annobar corona ta yi sanadiyar rasa ayyukan yi na miliyoyin ma'aikata. ma'aikata kamar yadda alkalman ƙididdigan zauren tattalin arzikin duniya suka yi nuni da cewa a ƙasashe mafi ƙarfin tattalin arziki na G7 kamar Amurka an rasa ayyukan yi miliyan 30 sai ƙasar Japan da mutane miliyan 1,760 suka rasa aikinsu. Halima Abdulrauf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.